dawo kusa da ni ya zauna Aisha na kamar kina fushi da ni ko na yi miki laifi ne na ce a'a a yi sure na ce eh ok to akwai maganar da nake so mi da ke na ce to mun yanke nishan da zubi za a daura auren mu da ita nan da three weeks daga baya sai a fixing date din bikin kuma ranar bikin za a daura auren mu da ke kin ga sai a haɗa bikin lokaci guda a yi so ya kika gani tun da ya fara maganar zuciyata take harbawa da sauri na nemi yawon bakina na rasa har sai da kai ƙarshe kasa cewa komai ne har sai da ya rike hannuna cikin universe ɗinsa da yake kashe ni da ita ya ce aisha kin yi shiru da kyar na iya cewa me kake so na ce maka ce mun baka yi kun yanke so ai no need ka ji biyu ɗina tun da kana ganin hakan yayi man ai kawai shi kenan ni ƙyani na ce ni ma zan je na tafi sai da safe har na fara tafiya fis ne na faɗo jikinsa har na kusa fama masa ciwon hannunsa har yanzu baki bani amsa ba baki bani amsar abin da nake so ba aisha kin san zubi ita na fara so kafin ke kuma na yi mata alƙawarin aure tun da daɗewa so kin ga ba zai yi yanzu na ce ba zan aure ta ba so da Allah ki hakuri na aure ku duka biyu cikin tsananin ɓacin da tashi hankali na ce don Allah ka birka kyale da maganar nan ka bari idan na zo gobe ma ƙarasa ni yanzu bacci nake ji na ƙoƙarin zamewa daga jikinsa ya manna min kisa sannan ya ce I love you Aisha da ƙyar sake na tafi ɗaya daga cikin bodyguards ɗinsa ne ne ya sa ya kai min su bas basma mota sai da na sai ta kaina ne wasu mom da anti sallama sallama ina shiga mota kuka na saki mai karfi ya kwace ma ina driving ina kuka da kyar na samu na ƙarasa gida ina shiga gida na sami mom da dad zaune suna kallo sai da na kwantar da su jiniyo a ɗaki sannan na dawo na gansu muka ɗan taɓa hira na faɗa musu gobe zan tafi Kaduna dad ya ce Allah ya kaimu mu amma naga kamar ranki a ɓace yake kuma yi miki laifi ne dariya nayi na gagaro ce a dad bacci nake ji ne mun ta ce to ai ki je ki kwanta ya mai jikin na da sauki Allah ya sauwaƙe na ce amma sai da safe suka amsa gaba ɗayansu a kwance nake amma bacci ya ƙaurace wa idanuna rabon da na shiga tashi hankali irin na yau tun ranar da su da suka ce na bar su ba su suka haife ni ba me yasa bar zai min haka ashe dama shi mai da ne wato wata zuciyar ta ce min dama ba san ke yake ba to sayin ki ke saboda rasa barin ki da kika yi yes haka ne tabbas zuciyar ta yi gaskiya dama ka bari tausayi na kawai yake ji kuma yanzu tunda an gan su ba maganar so kenan ya salam yanzu ya zan yi kenan ba zan taɓa iya son wani mutum ba in ba kabir ba shikenan sai dai na mutu ban yi aure ba kuka ne ya fara ciye ya fara fin karfi na ina tausayin kaina daidai nan abba ya kira ni a waya ya ce aisha yaushe za ki dawo ni zaman ya yi yawa haka a hankalin ce gobe zan dawo insha Allah to a me za ki taho kowa kuma shalka ma abba a'a zan turo driver da hal su zo su dauke ki na ce to nagode abba amma na ji ki kamar kin yi kuka na fara bacci ne oke to sai da safe na ce Allah ya kai mu da kyar na samu halallan bacci ya dauke ni ita ko zubi tana fita daga gidan suka ta kira malamin ta a waya hello malam aikin kai yana kyau da mu kuwa na fara samun kansa sai dai na fuskanci in dai bata kusa da shi to hankalinsa da tunaninsa duk yana gunta dariya ya ce karki damu akwai wani zassafa da zan yi miki amma sharaɗin su dole lokacin da zaki amfani da maganin ya zama na suna tare su ma kuma kwana uku zaki kina amfani da shi ita dariya ta ta ce to ba matsala malam ai tare muke zaman jira da ita so kullum sai ta je gidan anan suka yi salama ta kashe wayar washe gari da wuri na tashi ne duk aikin da ya kamata sannan muka yi wanka ni wanka na fito falon muka zauna muna tsere da su mam da lokacin yin abincin rana yayi na shiga kicin na dafa sannan na dawo gida muka yi sosai har na ji damuwa ta ta ragu sosai sai wajen sha biyu su ne hal suka so da gudu na yi hagin ɗinta na durƙusa ta gaida mam sannan muka barge da kira tare muka ci abinci a kai wa direba ma nasa sai wajen karfe ɗaya da rabi muka yi salama da mam muka tafi su gida muka tafi saboda daga gidan su kabir za mu wuce ta ce min su ma next week za su je su kaduna da daɗin saboda suna so su gaisa da familin mu muna zuwa gidan muka sami falon shi a cike zubi na zaune a kusa da shi ko kunyar suman bata ji ba ita kuwa anti salma tun wajen 11 tun wajen 7 am ta waya ta ce ta wuce abuja a tare muka durkusa inda har muka gaishe da mom na ce ya mai jiki tace da sauki ya ware kin ga yanzu ma bamu dade da dawowa daga asibiti ba nace an cire tace an cire POP din ma an kuma masa x-ray ba matsala ce to Allah ya kara sauki tace amma kala ne hal tace yaushe kika zo tace dazu ya zo ammi tace suna nan kalau sai lokacin da na kai ido na kansa na gaishe shi na amsa na masa ya jiki ya jiki nalima ta gaishe shi tana tsokarar sa mam ce ta ce min Aisha mutumin naki fa ya ki cin abinci wai sai naki yake so a zuciyata nace dan rena hankali baya so na amma yana son abinci na ai da zubin sai ta mishi idan na tafi na ga yadda zai yi amma a fili sai nace ce to mom a kunyace na ce me za a dafa masa ta ce tambaye shi jiya ne muka da ya salam gaskiya kabir akwai zallar kyau anya zan iya rayuwa ba shi kuwa shi ya katse min tunanin da cewa dambun shinkafa nake so na ce to tare muka tafi kicin da Nihal ta tsaya ni muka yi girkin tare muna kammalawa na kawo sai da ya ce koshi lokacin sallar asar ya muka je muka yi muka ƙara duwawa falon sannan na kalli mam na ce mam mun fa za mu tafi kar dare ya mana fuskar ta cike da mamaki ta ce dama yau ki tafi na ce eh amma baki faɗa mun ba na ce wallahi jiya da daddare ne na tara tafiyan to shikenan aikin yi kokari ma Allah ya miki albarka na ce amin ta ce bari na ɗauko sako ki kai wa aminku na ce to a ruɗe zubi ta ce haba ke kuwa aisha ki daure ki ƙara traders mana kin san abincin ke kaɗai yake ce dan Allah ki taimaka ki zo na murmushi ne na ce ba matsala anti zubi ai kina nan so you should take care of Nihal you should care over Nihal ce ta fara ta fara fita ni ma na bi bayan ta har na je bakin kofa ya ce Aisha da wata irin murya jiwa ne ba tare da na yi magana ba kawai sai na ji ya ce kowa na falon nan ya fito ina so za mu yi sallama nan take kowa ya fice har da zubi ƙarasa bakin kofar yayi sa ki ya rufe sannan ya juyo ya rike hannuna ya ce me yasa zaki min haka Aisha idan kika ɗauke mun da wacce nake so a babu wacce nake so a duniya sama da ke ko don saboda magana na faɗa miki je zaki tafi na ce a'a to me yasa zaki tafi ai da ma na ce idan ka samu sauki zan tafi kuma you are stable now amma kin san zan iya jure rashin ki ba ko cikin kuka na ce buɗe min na tafi ni ma iyayena suna buƙata ta a kusa da su na gaji da jin yaudaran kalaman ka kabir ƙarya ne baka suna yaudara ta kawai kake yi da kana suna ba za ka ce za ka da wata ba ina so ka sani har abada ba zan iya auren ka ba idan har kana tare da su bi saboda haka ni dai na haƙura da kai ka manta da ni a rayuwarka ina maka fatan alkhairi da kai da zubin buɗe min ƙofa na tafi mutuwar tsaye yana kallo na cikin daga murya na ce ka buɗe min na ce jiki ba ƙwari ya buɗe min na fita da gudu ina fita da sauri na shiga mota ina kuka ko sakon da mamata ce za ta bani ma da har ta bawa su duk a zaton su saboda zan yi misin din adon gari ne yasa nake kuka mun har cikin motar ta shigo tana rarrashi na daga karshe muka yi salama muka tafi tunda muka dau hanya nake kuka ni hal ce ta ta ce haba Mr. Mrs. Love wai rabuwa da Kabir din ne yasa kike ku wannan kukan ba haka bane sis Kabir Kabir ya ce min wai mu biyu zai aura ni da Zubi ina tsananin son kabir ba zan iya sharing din shi da kowa ba wallahi sai zan aure shi yana da wata matar gara na haƙura da shi ko don san shi da zama ajali na ne ke me yasa baki da hankali ne na ta katse ni ya kike nema ki wa kanki shirme kin san namijin da kowace mace za ta yi mafarkin samu amma za ki watsi da damar ki to wallahi gwara ki da shawara baya san ki ya mutunta ki lokacin da baki da kata saboda tsanin son ki da yake lokacin da mom ɗinsa ta ce za ta haɗa shi da ni ya kira haidar ya faɗa masa kuma baki kula da tashin hankalin da ya shiga ba zai kika ce za ki tafi wannan girki girki na yake so ba wai saboda rabuwa da ni bane ba dan layi min shiru girkin naki ma ai don yana son ki yasa ya damu da shi shi yasa ka ce idan ka fi mutum ko yaya ne sai ka fi shi hankali zumburo baki na nace kaji sis da 20 minutes fa kawai kika fi ni idan ma da second ne ma ai na riga ki shan iskar duniya kuma na fi ki hankali sai wajen 5 pm muka isa gida a bangaren kabir kuwa tunda na fice ya rasa abin da yake masa daɗi zama ya kan kujera wasu zafafan hawaye suna zubo masa idanunsa har sun suka koma ɗakin baya cikin hayyacinsa a kusa da shi mamta zauna tana ta aiki rarrashinsa da kira samun ya shiru ganin mutane sun fara cika ɗakin kawai sai ya miƙe ya ce duk wanda ya zo duba shi a ce ya gode suleiman ne zan je na kwanta duk na sallame ku sai da safe da hanzari ya fice daga ɗakin ya koma ɗakin mam ya kwanta wani shi ɗauka ya fara kiran aisha ya ji ko sun isa gida lafiya amma ba ta fikin ba sai dai wajen ten miskon ba ta ɗauka ba hankalinsa ba ƙaramin tashi ya yi ba cikin ruɗani ya fara kiran su nihal tana ɗauka ya ce mai sis kin wani lafiya ta ce kalau ya kuka isa gida ya ce lafiya kalau na kira aisha ba ta ɗauka ba don allah ko za ki haɗa mu ta ce ga ta tashi ne na koma ɗakina aisha kina son kina son ki ya kashe ni ko me yasa kike treating ina haka kin san ba zan iya rayuwa ba tare da ki ba me yasa ki warar da ni ashe ba za ki yi min alfarma ba kenan Aisha ko kin daina suna ne tsananin son da nake maka ne ya saka na shiga halin da nake cikin yanzu ina son Kabir ba zan iya jure ganin ka tare da wata ba ina tsananin kishin ka Kabir wallahi da na aure ka ina ganin ka da wata matar gara na hakura ciwon son ka ya kashe ni da Allah ki yana faɗin wannan maganar Aisha in dai saboda zubi ne na fasa aurenta yanzu hankalinki ya kwanta ba kunya na ce eh ya ce a yi sho na ce yes dariya ya ce aisha kenan dama ka kike da kishi gaba ɗaya kin ɗaga mu hankali ni ma na ce ba abin da zan yi a kanka ba kuma gashi ina da yan mata buku buku dariya na ƙara na ce na ɗaura belt ɗin yaƙi da su rufe min baki da Allah bayan guda ɗaya mata ga gare ki wallahi Aisha na kasa bacci amma kin ga yanzu am oke to bari na barki ki kwanta saboda kin yi tafiya kin gaji I love you na ce I love you too yana kashewa na shiga na ba wa Nawal phone din Nihal phone ɗinta na ce ta ce munafuka sai yanzu kuka gama wayar dariya kawai ne na fita na kwanta yana gama waya da ni ya kira zubi kamar abin arziki bayan sun gaisa ya fara mata nasiha daga ƙarshe ce ta yi haƙuri ya fasa aurenta a zaburai ta miƙe tsaye ji ta kamar ya watsa mata ruwan zafi wallahi baka isa ba kabir kai ka isa ka yaudare ni sai da kaga lokacin auren mu ya kusa sannan zaka ce ka fasa ban yaudare ki ba Zubaida saboda dama ni da ke muka yanke sa ranar auren ba tare da iyayenmu ba kin taba ganin inda aka yi auren iyaye ba su shiga ciki ba ina miki fatan alkhairi Allah ya daki da wanda ya fi ni kawai ya kashe wayar cikin tsananin tashin hankali ta ya wurgi da wayar nan take ya wargaje a ƙasa kuka take sosai wallahi ko abin da na makallaka zai kare sai na aure ka a don gari Allah ya kai mu gobe da kuma wajen malam kasa baccin kirki ta yi saboda tashin hankali za ta yi losing din a don garinta washe gari zubaida ce zaune a gaban bokanta alfar alagafar ta boka ko nawa ne zan baka ni dai kawai duk yadda za a yi na mallaki kabir ba zai yiwu ba tsallaki sisi ya ce kin ɓata ki saboda kin ƙaucirar inda ya baki akan amfani da magani da ya kawo miki yanzu boka ba abin da za a iya kenan gaskiya ba abin da zan iya kuma kowane wajen kika je ba za a yi miki nasara ba saboda yaron ya dawo da halinsa na yin addu'ar tsari ina ganin shi yasa tun farko ba yi nasara sosai ba jiki ba kwari ta koma gida bayan kwana biyu muna zane da amiya fara na daura kaina akan cirata kamar daga sama muka ji muryar mom din kabir tana salama da wani jiki amit straight ta zauna a kujera a kunyace na gaishe ta sanan na shigo kicin na fara hada mata abin motsa baki ɗakin amina kai mata suka koma can suna yadda ta su aminai har abba ya dawo mom ta yi mishi bayani ta zo ta faɗa musu ne yan uwan dad din su kabir za su zo neman aure na abba ya ce ba matsala sai dai ba waje na za su zo ba wajen babanta na kano za su saboda haka su faɗi ranar da za su zo sai na yi mishi bayani ta ce to shikenan Allah ya tabbatar da alkhairi ya ce amin haka kuwa aka yi sun je sun sami dad kuma an yi kira na auren lokaci gudanar na Nihal tun daga lokacin aka fara shirye-shiryen biki Abba ya saki kuɗi ya ce wani abu da ake wa 'ya gata kuma yana so a yi mana an ɗauka musu gyaran jiki tun yanzu sun fara gyara mu tun kafin bikin mun yi kyau kamar a sace mu su da salman sun kai kayan lefe na gidanmu a Kano faɗin kyau da tsaruwar ba a magana masu saurare kun yi imajini kawai ranar da aka kai kayan zi har ɗan ƙaramin hauka ta ta ringa faɗin maganganu wai shi kenan ta rasa kabir ita ba za ta yi aure ba in dai ba kabir za ta aura ba da gina mai ta control ɗinta ta haƙura karfe ɗaya bayan sati ɗaya muna zaune da kabir a falo gidanmu na kedi ya kalle ni ce beauty kin yadda kika koma kuwa da na rasa ki da na yi babban asara ke kullun kyawun ki karuwa yake dariya ne nace duk kyau na ai ban kama kafar adon gari ba adon garin yan mata da samari ba cikin shagaba nace ni idan an yi auren ma ban sanya zan yi da yan matan ka ba saboda na san ba za su yi bin ka ba ni kuma ina da kishi kallon gwar idanu na yi a hankali na ce ban san wani irin so nake maka ba kabir wallahi komai zai iya faruwa da ni in dai akan son ka ne janyo ni sa yayi hogin ɗina sosai yace kar ki damu Aisha insha Allah adan gari naki ne ke kadai ni ma bazan taba iya hada ki san ki da wata ba Aisha kuma kanki kin sani amma na fi ki ki ranar da kika taho haka kika bar ni saura kaɗan na margayya fa dariya ne na ce ai kuwa da na bi bayan ka shi ma dariya ya ce i love you with all my heart aisha za mu je mu wuce ranar biki kuma har bakin mota na raka shi da kyar muka yi sallama ya tafi a yau laraba ne aka fara gudanar da shagalin bikin mum ɗina ta kano tun monday ta taho aka fara shirye-shirye mum ɗin kabir ma da anti salma gobe za su taho da angon elbash mu ya kawo anti rahama sai an gama biki za su tafi da ƙauyawa da aka fara a dangare yi inviting arewa 24 suka zo suka ɗauki idan ka gan mu sai ki rantse daga ƙauye muke amma an gwaya ba su je ba dan ashiralle aka dawo aka ɗauko mana muna ta shan rawa sai dab da muka dawo washe gari alhamis aka yi arabiya night hotel aka yi wasu shagun arabiyan ga muka sakawa da kuɗin ta zai kai 100k tawa pink tony hal red su kuma su adan gari su sadar fararen jalabiya suka saka da hula wanda kuɗin su zai kai kusan 150k mun yi kyau har mun gaji da sai ka rantse da Allah daga ƙasar labarawa muka taho more especially ni da adan gari da muke farare ne kuma ya manna dan tsirin tabarunsa a idanu wanda yake ƙara masa kyau taro aka yi na gani na faɗa mahir ne ya zo ya yi waƙa wajen aljazeera tv ne suka ɗauki program ɗin an sha kuduri an yi rawa larabawa kamar me can na hango yan maman aisha group suna ta shasa rawa abu ma na suna gani a faɗe su zai ɓata lokaci sai wajen karfe sha ɗaya na dare aka tashi a gajiya muka koma gida kabir da friends ɗinsa kuma a cikin hotel ɗin suka kwana washe gari friday kuma aka yi kamu da yamma a kwamfan ɗin gidanmu da ke yana da girma sosai kuma an yi mishi decoration dan ubansu da daddare kuma aka tafi indian night racing india muka yi da sai ka rantse daga can muka zo ammi duk wanda ya kalle mu sai ya ce masha Allah yau a 17 din aka yi wakilan NBC Bollywood ne suka dauki program inda suka hasko wata mai karatu sai ka rantse a kasar India aka yi bikin faɗin kyau da tsaruwar abin kuwa bata lokaci ne wato abin ba a cewa komai fili na musamman aka bude wa Aisha da yan maman Aisha group aka aka sa musu waka suka ringa tsikar rawa kabir ya ringa musu riki da dollars yau ma sai wajen karfe goma da rabi aka tashi tuma rayu zan dakata a nan kar ku manta please subscribe for like my epic